sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yanzu ma binta Esther ce tare da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki yake farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Laraba 31 ga watan Janairu. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar an yi musanyar wuta a tsakanin dogarawan fadar shugaban kasar da wasu sojojin da ake kyautata zaton masu yunkurin kifar da mulkin shugaba Isu Muhammadu ne. Ina tafa da ƙarin bayani. sannan kuma za ku ji cewa a yayin da ya rage kwanaki biyu a yi sauyin mulki ga zababbiyar gwamnati a jamhuriyar Nijar. 'Yan kasar mazauna Najeriya da wasu 'yan Najeriya sun yi kiran samun zaman lafiya a kasar. Bayan haka za ku ji rahotonmu na musamman da kuma labaran wasanni. Amma yanzu dai bari Ibrahim ya fara mana da labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. gwamnatin jamhuriyar niger ta ce ta murkushe wani yunkuri da wasu sojojin kasar suka yi na juyin mulki kwanaki biyu gabanin rantsar da sabon shugaban kasa wani gungun soji ne a wannan kasa ta afirka ta yamma ya yi yunkurin kwaci fadar shugaban kasa da ke yamai babban birnin kasar da daren jiya a wani yunkuri na hamɓarar da gwamnati a cewar gwamnatin kasar wasu majiyoyin tsaro uku sun ce waɗanda suka yi yunkurin juyin mulkin sun zo ne daga wani filin jirgin saman yaƙi da ke kusa kuma sun gudu bayan da dogarawan tsaron fadar shugaban ƙasa suka buɗe musu wuta sosai an damƙe mutane da dama kuma ana nan ana kan farautar wasu da ke da hannu a wannan al'amarin a cewar wata takardar bayani daga mai magana da yawun gwamnati abdulrahman zakariya zakariya ya kara da cewa gwamnati ta yi allah wadai da wannan aikin ci baya na wasu matsorata wanda aka yi da niyyar yin illa ga tsarin demokaradiyya da doka da oda da kasar mu ta himmanta a kansu muna da ƙarin bayani bayan labaran duniya kamfanin har hada magunguna na pfizer ke amurka ya ce rigakafin covid-19 da ya kirkiro tare da kamfanin har hada magunguna na kasar jamus biontech bai da hadari ga yara 'yan shekaru 12 zuwa 15 kuma yana da inganci wanda wannan wani gagarumin ci gaba ne wanda zai kai ga buɗe dukkanin makarantu a amurka a wani lokaci a wannan shekarar kamfanonin biyu sun ba da sanarwa jiya talata cewa wani gwajin da aka yi kan yara sama da dubi da ɗari biyu ya nuna cewa babu wani daga cikinsu da aka masa rigakafin da ya kamu da cutar ta covid-19 saɓanin sauran rukunin inda aka samu yara sha biyar da suka kamu da cutar yanzu haka an amince da bayar da rigakafin ma dukkan mutane kama daga masu shekaru sha shida. Chairman ɗin kamfanin Pfizer Albert Bola ya ce kamfanonin biyu za su buƙaci izinin gaggawa na amfani da rigakafin a Amurka cikin 'yan makonni masu zuwa saboda ayoyin rigakafin ma yara daga masu shekaru sha biyu zuwa sama. a halin da ake ciki kuma kasar jamus ta takaita amfani da rigakafin covid-19 na oxford astrazeneca ga mutane masu shekaru 60 zuwa sama saboda fargabar yiwuwar yana haddasa daskarewar jini hukumomin lafiya na tarayya da na jihohi sun yi nuni da matsalar daskarewar jini da mutane kusan arba'in suka samu yayin da suke yanke wannan shawarar jiya talata inda suka kuma ce mutane tar sun mutu hukumar tantance kayan jinya ta kasar mai suna cibiyar paul enlich ta ce in banda wasu mutane biyu sauran mutanen da abin ya ritsa da su duk mata ne masu shekaru ashirin zuwa uku. wannan umarni da aka bayar na ƙasa baki ɗaya na zuwa ne bayan da tuni wasu ƙananan hukumomi ciki har da berlin da munich da kuma jihohin brandenburg da rhine westphalia ta arewa suka yanke shawarar takaita amfani da rigakafin na oxford astrazeneca ga waɗanda suka fi manyanta rudamin da aka samu a kasar myanmar na iya janyo karuwar muggan kwayoyi na met da ake samu a yankin da ake kira golden triangle a cewar hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da shiryayyun manyan laifuka a jiya talata ganin cewa mayakan ƙabilu za su buƙaci kuɗi cikin gaggawa don su samu sukunin jan daga a yankunan kan iyaka masu sarƙaƙiya waɗanda juyin mulkin da aka yi ya daɗa birkita su. shugabannin kungiyoyi masu safarar muggan kwayoyi na haɗa kai da kungiyoyin 'yan tawaye a yankunan da ke kan iyaka da ƙasashen laos thailand da kuma china inda gwamnatin myanmar ba ta iya tasiri wannan gagararren yankin na golden triangle da ya kunshi ƙasashen uku na wanzar da muggan kwayoyi a faɗin kudu maso gabashin asiya sukan baza muggan sinadaran afawa ciki har da wanda ake kira yaba ko mahaukacin magani da nau'ukan kwayar met masu tsadar gaske a kasuwannin yankin da kudinsu ya kai dala biliyan saba'in a shekara guda manyan hafsoshin bangarori uku na sojin kasar brazil sun mika takardun haɗin gwiwa na ajiye aiki jiya talata bayan da shugaba jair bolsonaro ya canza ministan tsaro wanda hakan ya janyo fargabar yiwuwar a yi gagarumin garan bawul a rundunar sojin kasar saboda cimma wani burin siyasa na shugaban kasar ma'aikatar tsaron kasar ce ta bayar da sanarwar ajiye aikin manyan sojojin wanda ba taɓa yin hakan ba a kasar akalla tun bayan da gwamnatin mulkin soji ta kawo ƙarshe a ƙasar shekaru 36 da suka gabata kuma ma'aikatar tsaron ba ta yi wani ƙarin haske ba ba a kuma bayyana waɗanda za su maye gurbin ba to amma dai masu nazarin al'umura na bayyana fargabar yiwuwar shugaban ƙasar wanda ke fama da matsin lamba na kokari ne ya dada mai da sojojin kasar karkashin ikonsa tun daga shekara ta 1985 ba mu taɓa ganin shugaban ƙasa ya yi katsalandan a ɓangaren sojin ƙasar kamar haka ba a cewar carlos melo wani shehin malamin kimiyyar siyasa a jami'ar enspa da ke sao paulo a ƙarshe ganin irin ƙalubalen da take fuskanta wajen kula da yara ƙanana 'yan gudun hijira waɗanda suka ƙetare kan iyakar amurka da mexico ma'aikatar harkokin lafiya da hidimar jama'a ta amurka ta yi kira ga ma'aikata na sauran ma'aikatun gwamnatin tarayya da su taimaka wajen zuwa kan iyakar na wucin gadi a yayin zaman masu taimakawa na wucin gadin na tsawon kwanaki 30 zuwa 120 ofishin kula da 'yan gudun hijira na ma'aikatar na son 'yan sa kansu taimaka wajen kula da yaran da nemo bayanai game da 'yan uwansu da ke cikin amurka saboda a miƙa su ga 'yan uwan nasu yayin da ake ci gaba da duba bukatunsu na ƙaura yara ƙanana da jami'an shigi da ficin amurka da kuma na tsaron kan iyaka suka tsare akan tura su ne matsugunan da ma'aikatar ta samar har sai an samu mai kula da su ma'aikatar ta ce kashi 80 cikin 100 na yara na da 'yan uwa a amurka kuma wajen kashi 50 cikin 100 au iyayensu ne au waɗanda ke da wani hurumi na kula da su. kai da Ibrahim Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji a farkon shirin a jamhuriyar Nijar an yi musanyar wuta tsakanin dogarawar fadar shugaban kasar da wasu sojoji da ake kyautata zaton masu yunkurin kifar da mulkin shugaba Isu Muhammadu ne To sai dai kawo yanzu babu wani cikakken bayani a game da wannan al'amari da ya wakana a yayin da ya rage kwanaki biyu a rantsar da bazin Muhammad na jam'iyyar mai mulki wanda ya lashe zaben 21 ga watan Disamba. Wakilin murya Amurka da ke birnin Yamai Sulamu Mini Barma ya aiko mana da rahoton. Ƙarar bindigogin da suka tada mazauna birnin yamai daga barci kenan bayan da wasu mutane ɗauke da manyan makamai masu aman wuta suka kai farmaki a kewayen fadar shugaban ƙasar nijar a wajejen karfe uku na daren jiya talata wayewar yau laraba a wani abin da ake kyautata zaton yunkurin juyin mulki ne wata majiya ta ce wasu sojan sama a ƙarƙashin shugabancin wani kaftan da suka zo cikin motoci kimanin biyar kilar peacock dauke da manyan bindigogi ne suka yi yunkurin hamɓarar da shugaba isu muhammadu lamarin da tuni masu kare demokradiyya suka yi tur da faruwarsa alhaji mustapha kadi umani shine shugaban kungiyar kare hakkin dan adam ta kodaye a nemi a yi juyin mulki muna allah wadda da irin shi yana kawo rabo kanu kuma yana kawo koma baya a cikin ƙasa demokarasi ce muke ginawa ba wato mulkin kama karya ba mun shiga jerin demokarasi wanda ya kamata a iya cewa idan kana da wani guri za ka zuwa ka yi takara ta hanyar demokarasi ka nemi kuri'a ka ci mulki. Bayan gumurzu na tsawon mintoci kusan talatin dogarawan fadar shugaban kasa wato guard presidential sun yi nasarar murkushe wannan yunkuri kuma tuni aka cafke wasu daga cikinsu yayin da wasu suka haɗu da ajalinsu ko da yake ba a bayyana su ba. Shugaban kungiyar matasa ta motion Sirashi Isa na daga cikin masu bin diddigin halin da ake ciki. Cikin mintuka 'yan kaɗan sojan suka ɗauki matakan aka kori wa'annan mutane sannan aka kama saura yanzu muna jiran bayanan da za su hutowa saboda a san su suwa da suwa ne adda hannu dumu-dumu shi alhaji Mahmud isu mai ci yanzu ya huto da sahin nan inda ya je ya rantsar da mambobi na kotun koli sabi biyu waɗanda za su shiga saboda biyu sun yi rataya sannan kuma da maraice yana da anniyar hita ya aje wani eh, farege bisa ga wata biblioteka da za a yi don sunan tsohon eh, ma'ilmancin nan cewa da bubu hamma. Kwace madafin iko da karfin bindiga ba wani bakon abu ba ne a jamhuriyar Nijar. To amma a yadda irin wannan yunkuri ke faruwa a yayin da ya rage kwanaki biyu kacal a rantsar da sabon zababban shugaban kasa wani abu ne da ke bukatar nazari mai zurfi in ji Alhaji Mustapha Kadi Umani. Demokarasi ba ta son wasa. Tana son kuma haɗin kai na 'yan ƙasa. tana son tsara doka a cikin ƙasa tana son wato aikin gaskiya mu tsaya mu 'yan nijar mu ce shin yaya ne za mu yi mu ɗauki matakin na a shamburiyar nijar mu kare ta to kaka za a iya yi a ce yau muna cikin jamhuriya ta bakwai kuma a nemi kuma a yi wani kuma jiyun mulki kenan 'yan siyasa yau babban nauyi yana bisa kansu mu kuma wakilan kungiyoyin hula mu tsaya tsakaninmu da allah mu gaya musu gaskiya son rai a maida shi baya a yi aiki da ne za mu yi wannan demokrasi kin tamu kowa ya ci unhwaninta a halin yanzu komai yana tafiya ba tare da wata matsala ba to amma an tsaurara matakan tsaro a kewayen fadar shugaban kasa yayin da a manyan titunan birnin yamai ma haka aka girke jami'an tsaro matakin da ake alakantawa da zanga-zangar da magoya bayan jam'iyyun adawa suka kuduri niyar gudanarwa a yau laraba 31 ga watan maris a ci gaba da watsi da sakamakon zaɓe. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Madalla a gaida silabar ma da wannan rahoton. To a yayin da ya rage kwanaki biyu a yi sauyin mulki ga zababbiyar gwamnati a jamhuriyar Nijar, 'yan kasar mazauna Najeriya da wasu 'yan Najeriya sun yi kiran samun zaman lafiya a kasar da ke makwabtaka da Najeriya. Wakilin murya Amurka da ke Legas, Babangida Jibril, ya aiko mana da ƙarin bayani. a yanda shugabannin 'yan adawa jamhuriyar nijar suka sha alwashin ci gaba da gudanar da zanga-zangar lumana domin adawa da zaben bazum muhammad a matsayin sabon shugaban kasa mai jiran gado wanda kuma za a rantsar da shi a ranar biyu ga watan afrilu a 'yan jamhuriyar nijar mazauna najeriya sun yi kira ga 'yan siyasar jamhuriyar nijar da zauna lafiya bisa la'akari da halin rashin tsaro da ake fuskanta a jamhuriyar nijar da kuma sauran kasashen makwabta 'yan nijar mazauna birnin lagos sun yi kira musamman ma dai ga shugaban 'yan adawa muhammad usman wanda a da can ya taba zama shugaban kasa da ya maida takobi kube ya kuma karbi kiran da sabon zababben shugaban kasan bazum muhammad ya yi mashi na haɗa kai domin ciyar da jamhuriyar nijar gaba eh, da daga da ake ciki yanzu ko ina ma dai gashi tashin hankali yayi yawa amma muna buƙatar yayi hakuri da magana zanga zanka din nan muna neman bukatar zaman lafiya a Nijar mu duk ga mu dai mu ne muke kasashen ketare muna zaune muna ga abin da ke faruwa da yake fakana dai a yanzu to amma muna neman yayi hakuri da wannan zanga-zanga mu masu goyon baya su ba da haɗin kai insha Allah ni ne Sufiani Lawan Muhammad ni dai abu na fi mafi alkhairi a ciki kawai wanda yake ya ci zaɓe gaskiya da gaskiya a shi shine ya fi cancanta ni a gare ni wanda za a ba yanzu gaskiya ba shi ya ci zaɓe ba amma gaskiya mafi cancanta ba shine ya ci zaɓen nan ba. to yan najeriya ma ba a basa a baya ba wajen tofa albarkacin bakunan su game da wannan zaɓe na jamhuriyar niger wanda ake gab da sauyin gwamnati. gaskiya sunana muhammadu rabiu Kagala wannan zaɓe da aka yi a nigeria ba mu ji daɗin shi ba amma an zo an tauye an ce wai za a ɗauki wannan ba zan a bashi gaskiya a nawa ra'ayi wallahi tallahi gaskiya ba mu ji daɗin wannan abu ba ko ba gaskiya ba Eh. suna ba sani ra'ayina game da cece kuce ga eh, maganar zaɓe na Nijar wato sun sa kabilanci a kai domin shi Muhammadu Usman ah, to shi ba hayan gaya masa ba sau nawa wannan mai sauka yanzu sau nawa yana tsayawa yana faduwa wanda ya ci zaɓe shine Bazum Muhammad yayi hakuri su yan Nijar masu kishin ƙasar Nijar ne su yi hakuri su gina ƙasar su ci gaba hayaniya ba ta su bace ba mu san Nijar da haka ba yanzu abin da za su yi su yi hakuri wata mai zuwa naɗa shugaban ƙasa su ba shi haɗin kai su samu zaman lafiya ƙasar su Nijar. Tuni da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sha alwashin ba da gudunmuwa da haɗin kai ga sabuwar zababbiyar gwamnatin jamhuriyar ta Nijar wanda za a rantsar a ranar biyu ga watan gobe. Babin Jibrin murya Amurka daga Najeriya. To a gaida baban gida Jibrin da ya aiko mana da wannan rahoton. Masu sauraro yanzu kuma ga Mustapha nasiru Batsari da rahoto na musamman akan sana'ar shadda da yadudduka a Najeriya. sana'ar shadda da yadudduka tana ɗaya daga cikin sana'o'in da 'yan arewacin najeriya suka yi dumu-dumu a ciki domin kowane sashe kaje a najeriya kudu arewa da yammacinta zaka ga 'yan arewa suna sana'o'in yadi da shaddodi na tattauna da wasu masu sai da shadda da yadodi a birnin ibadan sunana muhammad salisu mai yadi sabo ibadan to ni dai fara sana'a ta ta yadi na akalla ina je zan shekara 37 ina yin ta a garin ibadan koko a wasu jihohi ni a nan garin Ibadan. Farko ni sana'a takalmi da nake daga Lagos ina kawo nan garin. Yau amma yanzu sana'a yadi nake yi. To ina hake samun wannan yadi ko kuma in ce yadi duka. Yau wato wannan yadi duka a da ina sayowa Kotono Kano ina kawo nan to amma yanzu abubuwan sun riga sun canja. Shine yanzu nan nan garin muke saye muna zuwa abba muna sayowa kuma muna kawo nan. Yauwa. Yanzu a ni kana sai da kamar yadi nawa ko kuma turmi nawa ko kuma kana ciniki nawa eh, kamar na naira. Yau wato ai akalla yanzu yanzu kasuwar dai ga ta nan sai hakuri kasan jama'a yanzu suna fama da matsalolin zamani kasuwar yanzu ba a wuce yanzu a sai da kamar turmi uku ba hudu biyar akalla kuma yanzu da ana samu har dubu ɗaya ɗari biyar ta zo tana ci amma yanzu har ɗari uku ɗari hudu ɗari biyar duka ana hakura da shi. Eh, riba ta ja da baya. riba ta ja da baya ba kamar da ba. to me yasa riba yadi ta ja da baya. Eh, abin da yasa ta ja da baya harkar kasuwancin ne abun ya canja yanzu mutane yawanci wasu ba ta yadi ake ba ta abun da za a ce ake to yanzu cikin dukkan da kake sai da wace kala kaga tafi kwarjini wajen jama'a eh to yanzu a nan yan kananan da muke yan sayarwa yan dubu uku dubu hudu dubu biyar dubu biyu da dari biyar su aka fi saye sun irin manyan nan dubu goma sha biyar ashirin eh to sun fi wa'annan manyan saboda manyan ba kowa ke iya sayen su ba saboda kasan talakawa yanzu sun fi masu abun yawa kalla akwai kaman talaka yanzu kanana sai mutum a sai da turmi biyar wannan babu bai wuce a rana daya ko kwana biyu ma ai kwana uku ba a sai da ma turmi guda ba bayan nan ibadan a jihar oyo ka taba sana'ar yadi a wata jiha ko wani gari a'a ni ban taba yin ta ba sai nan jihar oyo akwai zargin cewa ku hausa da yaji kuna dan tauye ma'auni wurin auna yadi marmakin ku auna 36 37 40 sai ku auna irin 32 31 ko 30 yawa to ai yalla yanzu irin wannan duk wanda ya san ciwon kanshi ya san musulunci in yadi ya zo maka a haka bai cika ba gara ka sai da shi a rahin cika kai ka dauki asara amma wasu wanda addini bai ratsa so ba san wannan hukunci hukuncin ba suna iya cewa su ba za su yi asara ba dole sai sun sai da shi a yadda suka siyo mm. kaga wannan ba hujja ba ce a shekarun da ka yi talatin da bakwai kana sai da yadi ka dan taba tauye ma'auni a ni gaskiya ban taba tauye ma'auni ba a yanzu haka ma akwai guntattakin da na bari wanda suke basu cika ba ni na barnawa haƙi na mai da shi gurin ubangiji na sai da shi a yadda nake sayarwa to menene daɗin wannan sana'a ne eh, dadin ta ita dai kam gaskiya in dai lafiya ne ba mutum ya saya bai biya ba ba ta da asara ita to menene wahalar ta ko wuyar eh wahalar wuyarta kamar mu baka da jari amma wannan sana'a tana da rufin asiri ba abun da ya fita rufin asiri a kana sana'o'i irin na talakawa kuna na alhaji ibrahim mai sai da shadda a garin ibadan hakin yale me baka sha'awa shiga wannan sana'a ta sai da shadda da yadi mu sana'a yadi gare mu ya zan kamar mun gade ta ne dan ni ko da na zo na samu kakana na yi kuma na koya gare shi ne a nan ibadan a nan garin ibadan tun lokacin muna sabo kai muna shaka kayan mu da wannan kasuwa kayan mu da wannan hakin yale wannan sana'a ta mu ce ta zan kamar yaro gare mu ka taba koya ma wani wannan sana'a in ban da cikin yan uwa ko iyali to gaskiya bakin gwargwado wannan sana'a wadda aka koya muna mun hagara mu muna son wasu tsakanin da ko kanai wasu su gara gare mu dan bakin gwargwado da akwai wa'anda ya zamin na sun zo na sun same mu mu ma muka koya musu wa'annan sana'o'in saboda da aka koya mana mu haƙi muke son kowa ya koya domin su ma su koya ma wasu kin iyalin ku ban da kai akwai wani mai sana'ar yadi ko shadda to gaskiya akwai kannai akwai kannai kuma akwai sauran yan uwa da suke sana'ar yadi saboda yawanci yawancin mu sana'a yadi kamar gado ce gare mu dan in yanzu ka zo akure duk wani mai sayar da yadi dan garin mu ne in ka zo na wanda wani mai sana'a yadi dan garin mu ne nan ma cikin garin Ibadan ma yan kadan bincika duk wani mai sana'a yadi dan garin mu yan ma kai ta kace kasan yamurai duk wani wanda kaga yana sana'a yadi dan garin mu ne dan garin giga ne dan haka sana'a yadi mu gado ce gare mu ba wai shigen da mun kai ba kana son ƴaƴanka su gaje ka ga wannan sana'a ta yadi sosai nake son ƴaƴana su gare ni saboda ni na tashi cikin ta abin ka tashi ka shekara 30 kana yi tun baka da yaro ko guda har yanzu kana da yaro goma sha wani abu ni zai sa ba za ku ga yaron kai same ka sosai nake son yara na wanda ni ma aka koya min ni ma na so in koya ma yara na daga ciki wasu ma su rika saboda mu ma muka gada muna son mu a gade mu ko shaddodi kamar irin na kwatano irin na togo ka har irin na mali to kai cikin su waɗanne iri hake da. kin gwargwaro shaddodi gaskiya muna da dan shaddodi muna sai da iri iri muna sai da duka abin da ya shahaya dukan abba abin da shahaya duka waɗanda yake zakuwa na baito a bangaren katano ko kano duk muna sayar da su dan yanzu muna da shadda wanda ya zamin na shadda muna sayar da saka muna sayar sayar da shadda sannan ya duka su kuma abin da ya shaha yarin wando ko materials kala kala dai muna da irin su abin da shaha kuma a tanhawa da take hitowa daga waje da kuma wanda ake kawo nan cikin gida dai bakin gurgudu duk muna da nan ga wanda muke sayarwa wannan sana'a yadi ko shadda tana biya ma bukata bukatu kai sana'ar shadda babu abin da zan ci babu abin da ban yi a cikin ta ba sana'ar shadda dai na zo haji a cikin ta na gina gida a ciki kuma duka yawancin ɗiyana a cikin ina cikin wannan sana'a ne haye su don haka babu abin da zan ci game da yadi illa dai bakin biyan bukata na rayuwa Allah biyan bukata ta kuma daga ciki muna samun biyan bukata gaskiya a cikin sana'ar shadda ko yadi ko akwai wata kala ta musamman da jama'a suka fi mai da hankali wajen ta wajen saye to gaskiya a halin yanzu ka san shi sana'ar yadi babu wata lawar ta shadda dadewa ana yayi dan ita shadda ko da an shigo da wani yadi ana yayi ne aje shi akai a koma yayin shadda saboda shi ne zamin na tun shekarar ga talatin ne gama mun kai muna sana'ar shadda babu lokacin da aka ci shadda an buri yayin ta sai dai an hagaji an hagaji a koma wani kala amma dawo mata akai ya zan kamar atanhoci haka ita ma atanhoci ko an fito da wani lesi ko wani abu can daban duk aje su aka a dawo ma wa'annan da mun ka sani na da har yanzu na ana amfani da su sai dai model model ka san komai ana canza yanayin sa sabon yanayi sabon yanayi ana canzawa wasu na ganin cewa ku masu sai da yadi ko shadda kuna dan yin mercisi wajen sai da yadi ko shadda domin wani bi sai ku sai da wadda ba original ba a madadin original to ai ka san wani halin rayuwar mutane take kowane akan sana'a sai ki tsaya yayi gaskiya kuma akan sana'a sai ki algusu to mu dai bakin gwargwadon mu in dai mun ka zo da abu sai dai ka ce kayayyakin mu suna da tsada amma bakin gwargwaro da muka so abu haka muka nuna ma shine ba taba mu ta nuna ma abin nan shine babban wani kun ba shi bane ai Allah da wannan abin da muka sayo sai dai abin da zamu sa a ciki zamu sa amma magana mu canza mai kala ko ko mu kara mai kuɗi mu ce wannan zaman babba yake ba za mu yi ba ai Allah da kun ba mu yi baka taba sayar da shadda ba wanda ka kekewa a madadin wanda ba ta kekewa wannan misali ai zuwa yake yi tun mai sana'a in dai ta shadda ce shina ai zuwa ya so abu amma dai abu guda ne ba zan yi ma ba ka ce min wai shaddan nan ba ta kodiya in ce ma ba ta kodiya akwai shaddodin da muke ta ba su a wanda zan rini ne kamar na gargajiya amma in rini ne kamfani ko wani ya ce ma shadda ba ta a gaskiya ce saboda akwai kalolin da ba za su kode kuma akwai kalolin da koda suke saboda yana gari riko wani idan ya sai kaya kayan na hikar ba su da yawa gare shi kullum su yake sa wani kuma in sai kaya kila ga shekara sa biyu yake musu to don haka ba zai zan ɗaya ba haka in mutum ce ma mutum shadda ba ta a ce a tunda ko fatan mutum in ta matsa tana a balle shadda haka ma wani tella ya yi magana a game da tauye mudu wajen sayar da yadi Muhammadu Borneo Malam Katele ne eh insha Allah da ne kana aikin tela? A na daɗe insha Allah. Na kai shekara ashirin insha Allah ina aikin tela. Waɗanne irin kaya kana ɗunka? Insha Allah kowane irin kaya. An taɓa so wani yadi daga masu sai da yadi aka kawo maka iska yadda nan bai cika ba? Eh to sai ko in bisa mistake wanda aka kawo amuna amma ba wanda ba su kawo kam. Eh ko irin wanda suke cewa suna cewa suna sayarwa masu yadin wando wando suna cewa sai ya cika kaza wai na ana dan samun mistake amma irin wanda wanda za yadi biyar kan wannan yanzu insha Allah duka ga ku ne. Amma irin yadin shadda da irin yadin irin na zamani mai raga-raga haka ba su ma suna cika ko ba sa cika insha Allah wayannan duk suna cika Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya to madalla an gaishe ka Mustapha Nasiru Batsari yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice hada da kwandilanta da dan wasan baya na kasar Congo Radio Voka Okamba. Dan wasan zai ci gaba da takalli da tare da hasa har shekara ta 2024 Voka babu shakka abin kallo ne a wasan ligin din da ya yi wa hasa kakan shekara ta 2020 da na bana. Sau sha bakwai ya fito fage wa hasa inda ya zira kwallo a raga sau daya ya taimaka zura kwallaye har sau uku a raga. Ashanti Gold Sporting Club da ke wasan ta Premier League ligan din ghana ta nada roman falls a matsayin sabon kocin din kilabin tsohon kocin ɗin becin united ya iso kasar a ranar lahadi don soma aikinsa da club da ke da matsuguni a obuasi roman falls ya ce daraktan wasanni na ashgur ne na na kwasidalantin ya sha kansa ya karbi aikin kocin din na kasan faransa ya mai gurbin milovan cherkovich ne da ya yi hannun riga da club a dalilin rashin cikin koshin lafiyarsa kuma sai asante ta samu amincewar hukumar kwallon kafar kasar ghana ta yi amfani da lankley stadium a matsayin gidanta a cikin abin da ya saura na zagaye na biyu na premier league ɗin ghana kwatakwa ne ta rubuta wa hukumar buƙatar canza filin wasa daga accra sports stadium zuwa lankley sports stadium a cikin wani sako ta dandalin sada zumuncin club na asante ta tabbatar da cewar za ta yi amfani da lankley stadium a matsayin gidansu a zagaye na biyu na ligin ɗin ghana shugaban kungiyar kwallon kafar ta mayuf fc wilfred kuku osai fama ya yi kira ga hukumar kwallon kafar ghana ta shirya sosai wa gasan cin kofin afirka na shekara ta 2021 in lallai suna sha'awar lashe kofin tun a 1982 da black stars take fafatakan lashe kofin karo na biyar kasar ghana ta samu cancantar shiga gasar karo na tara ne a jere bayan ta kasance kan gaba a rukunin c sau uku ghana na kaiwa wasan karshe na gasar tun 1982 da ta lashe kofin amma ina sai ta gaza daukan kofin tsohon caman kwamitin managing blasters ya faɗa cewar hukumar ta yanzu na da aikin na yadda za a ciyo kofin ko ana ha maza ha mata dan wasan baya na chelsea abdulrahman baba ya nuna cewar kasar haihuwarsa ghana za ta yi bukin tsawon wata daya in har ta yi nasarar lashe gasan cin kofin afirka na shekara ta 2020 da ɗaya da za a yi a ƙasar kamaru ƙasar ghana da sau hudu tana zama zakara afirka ta sake komawa hanyar fafatawa don cin kofin bayan ta samu cancantar shiga gasan black stars dai ta kai ga wannan matsayi ne bayan da ta lallasa sao tome and principe da ci uku da ɗaya da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin rodwan allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana To da wannan kuma muka zo ga labarai a takaice. gwamnatin jamhuriyar nijar ta ce ta murkushe wani yunkuri da wasu sojojin kasar suka yi na juyin mulki kwanaki biyu gabanin rantsar da sabon shugaban kasa wani gungun soji ne a wannan kasa ta afirka ta yamma ya yi yunkurin kwaci fadar shugaban kasa da ke yamai babban birnin kasar da daren jiya a wani yunkuri na hamɓarar da gwamnati a cewar gwamnatin ƙasar wasu majiyoyin tsaro uku sun ce waɗanda suka yi yunkurin juyin mulkin sun zo ne daga wani filin jirgin saman yaƙi da ke kusa kuma sun gudu bayan da dogarawan tsaron fadar shugaban ƙasa suka buɗe musu wuta sosai an damƙe mutane da dama kuma ana nan ana kan farautar wasu da ke da hannu a wannan al'amarin a cewar wata takardar bayani daga mai magana da yawun gwamnati abdulrahman zakariya kamfanin har hada magunguna na pfizer ke amurka ya ce rigakafin covid-19 da ya kirkiro tare da kamfanin har hada magunguna na kasar jamus biontech bai da hadari ga yara 'yan shekaru 12 zuwa 15 kuma yana da inganci wanda wannan wani gagarumin ci gaba ne wanda zai kai ga buɗe dukkanin makarantu a amurka a wani lokaci a wannan shekarar kamfanonin biyu sun ba da sanarwa jiya talata cewa wani gwajin da aka yi kan yara sama da dubi da ɗari biyu ya nuna cewa babu wani daga cikinsu da aka masa rigakafin da ya kamu da cutar ta covid-19 saɓanin sauran rukunin inda aka samu yara sha biyar da suka kamu da cutar a halin da ake ciki kuma kasar jamus ta takaita amfani da rigakafin covid-19 na oxford astrazeneca ga mutane masu shekaru 60 zuwa sama saboda fargabar yiwuwar yana haddasa daskarewar jini Hukumomin lafiya na tarayya da na jihohi sun yi nuni da matsalar daskarewar jini da mutane kusan arba'in suka samu yayin da suke yanke wannan shawarar jiya talata inda suka kuma ce mutane tar sun mutu. Hukumar tantance kayan jinya ta kasar mai suna cibiyar Paul Enlich ta ce in banda wasu mutane biyu sauran mutanen da abin ya rutsa da su duk mata ne masu shekaru ashirin zuwa uku. To masu sauraro, ta haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Ibrahim Garba wanda ya taya ni gabatar da shirin sai Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin da injiniyan mu na yau ni ce taku Binta Esero da na shirya na kuma gabatar da ke muku fatan alkhairi ku kwana lafiya ma'assalam.